إنا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 da malamanmu da alarmoyinmu da 'yan agajinmu da elders namu da muka da su a nan da sauran bayan Allah da muka da da su a nan matasa da sauran da tijai duka muna wa na sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah cikin sarki wanda ya ba mu dama mu sake haduwa yau watan musulunci yana 25 da watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makar zuwa birnin da shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna goma sha uku ga watan a watan hudu watan april miladiyar shekara 2026 muna rufin allah ba alkutin sarki wannan haduwa ta mu allah ya mata albarka yan wa musulmi game da wasu sani sun gabanin shigowar ramadan allah ba alkutin sarki ya kaddari muka tsaye da karatu domin shirye-shiryen shiga ramadan allah da iko ne aka shigo ramadan aka yi karatuka malamai suka baje kolin karatu cikin ramadan al'umma su doki caji na imaninsu cikin ramadan aka yi tsallolin farilla aka yi tsallolin nafila sallar tarawihi aka yi aka zo aka yi zakatun fitri aka yi idi aka yi tafi shawwal waɗannan duka alamomin da cewa shi mutum musulmi ko cikin aikin Allah yake kuma alhamdulillah yanzu mutane suna da shaukin a sake dawowa a ci gaba da karatun littafin Allah a dora a ci gaba kuma ila masha Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya kasari ga mun sake dawowa za mu dora mu ci gaba Allah ya sani wa'annan mutum gana da suna doka duka a sanar da wani kuma gangaren alaran usman abubakar birnin kebbi cewa za a dawo karatu da yau don tuwon tanzati ya kamata sai an dawo sai zan mun samu communication gab na da malama ko da muna ba a zama a wuri cewa alaran mu gaskiya bai da labarin su za a fara karatu yau saurata muna ba da a kan wannan insha Allah sati mai zuwa insha Allah zai zo a cigaba da karatu bi iznillahi ta'ala Mai yadda gaya muku alaran usman ya mahi mu kaimi game da wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kara mana yau shi albarka shi da bokinmu malam zubairu al-sada muna fata Allah ya kara mana yau shi albarka Allah madaukakin sarki ya kara musu ilimi da imani da ikhlasi a cikin wannan aiki yan wa musulmi wannan karatu da muke sun sani kujerar ba ta wa kujera ta manyan jerar babanmu shek abokar giro allah ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya amshe shi yana cikin wannan karatun kuma allah ya kaddari cewa da mu ne za mu ci gaba da karatun a yi haƙuri da mu saboda karamcin karatu karamcin ilimi da karamcin bincike da karamcin shekaru da sauran abubuwa da duka duk abin da za a samu gare mu ba za a samu abin da ake iya so ba wallahi in so a samu ya ce farfesa rijiyar limu ne ke nan zaune yana ba da karakun na tsawarin shi ko kuma shakka kabiru gombe ne a zaune yana ba da karakun na tsawarin shi amma kuma duk abin da ɗan adam walaita kullu ma ya tamanna almar'u yudaitu ba duk abin da mutum ke so ya samu yake samu abinda muka roƙo ga Allah madaukakin sarki dan abinda muke karantawa ɗan kaɗan Allah ya sa mishi albarka muna ƙara godiya ga shugabanninmu na ƙungiya waɗanda suke koyo shi suna nan suna bibiye da wannan karatun da an yi shi haka ma kwamitin masallaci sakatarin masallaci musamman wadata wadata tela allah ya saka mai da alkhairi akwai honorable eh, sani aliyu kulita ciyaman arewa local government na tallafa wannan kafin sosai akwai shi chef hussein abubakar giro na cikin masu tallafa mu wannan kafin sosai allah ya saka masu alkhairi sauran shugabannin duka kuma roƙon allah ba da sarki ya saka da alkhairi akwai kuma mutane da da su a nan su ma suna tallafa mu cikin wannan karatu wanda ba su da sunayensu suna Allah ta'ala ya saka musu alkhairi akwai matasanmu masu tasowa daga wuri mai nisa wani suna sun su halarci wannan karatun muna roƙo Allah ta'ala ya saka musu alkhairi ya ƙara musu albarka akwai da tijanmu da muka da su a nan su ma duk sati da su aka wannan karatun muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi yan uwa musulmi kamar da ku sani karatun littafin Allah da sunnan manzo Allah na ake samun zama lafiya cikin al'umma wallahi tun da muke shiga cikin kasan mu da za a ce ana kuma littafin Allah da sunnan manzo da an zama lafiya amma rashin koma musu sai zan a kama wani abu daban sai sa a shiga cikin rudani da rikice-rikice wa'annan bayan Allah masu shiga damuka suna kashe mutane Allah mala in ka zama ɗayan su gane cewa ko addini ba su sani ba an daga an saita su ne an shishika musu kuɗi sai zan suna shiga suna irin wa'annan ayyuka na ta'addanci wallahi da sun gane da ba su yi wannan aikin ba abinda muka roƙo ga Allah maɗaukakin sarki ya ganar da su sannan matasanmu wallahi muna ƙara jan hankalin ku kuma ƙur'ani da sunna ku rike gam ba a bace wannan Allah ya faɗa cikin hadisi cewa ya bar mu al'umma abubuwa guda biyu lan tadillu ma in tamassaktum ba. har abada ba ku bacewa in kuka yi riko da su littafin Allah da sunnan manzon Allah ku bai da kake ganin kana cikin talauci kana cikin rashin arziki kana cikin rashin damuwa kana cikin damuwa da sauran wallahi mala in ka rike qur'ani da sunna za ka ga alhamdulillah babu abinda da ke ma barazana ba za a so amma ko wannan imanin ka ba ko azaka bai wata aqida daban wannan shi ya kamata matasa su kiyaye kada son kudi ya sa ka shiga wata ƙungiya ta halaka ko a haɗa hannu da kai a kashe wani ko saboda son mulkin wani a ba kuɗi a shirya da kai a cikin mutuncin wasu wallahi ma na haka yadda da wannan rayuwa ta da tsaunan gaba kana da zari a baya a ce baban su yayi ka kamar mai zari a kabin zari a kabbakin faɗi a ce kayi wani mugun abu ai da wani aka shirya da ubansu aka shiga aka ce aka kashe wani sabon wa ƴaƴanku mugun rekod saboda ka daga cikin abin da kare mutum ne tsayawa da Qur'ani da sunna wannan shi zai sa ka wani ƴaƴanka kyakkyawan ambato Allah mahaukar Allah ka tsare mana imanin a yan uwa musulmi kuma yadda kuma gani karatun da ya gabata karatu ya tsaya aya 152 sosan nisa'i zuwa ta hudu yau kuma insha Allah za mu tashi sura aya ta 153 insha Allah karmakallahu bismillah akan ɗabi'unsu da halayensu don ku al'umma wanga al'umma ku fahimci ɗabi'un yahudu su kuka mara su ba yahudu yana ai ganin gaskiya sai ya kau da kai daga yasa sai ya kai nemi abin da babu sannan ɗabi'a ƙuri mai wa'azi ɗabi'a yahudu ta akwai wanda in yato wa'azi sai ya kai ƙure malamin da ka wa'azi sai sai aina sai wurin wa'azi wa na ƙure shi ya kasa magana to su ma yahuda daga cikin ɗabi'unsu su ne su ƙuri annabawansu su kai ƙarshen su ya zamba su yan motsa duk fa'idodin da annabin suka ba su ba shi su sun ka nemi abin da babu a tsiri kawo muna kaza kawo muna kaza kawo muna kaza in kai rasulullahi ne to kawo muna kaza don mu tabbatar cewa kai annabin allah to haka za ka ɗace ko cikin mutane a kowane shi ɗabi'a ta in ya taho duk abinda malami ka hudi ba shi ka ba sha ba a san yake kirkiro abinda babu ko kuma abinda malami bai sani ba sai malami ya faɗi in bai hudu bai da ilimi ba malami na ba saboda ka Allah waɗaukakin sarki na faɗi daga cikin ɗabi'un ahalul kitab wanda yake sun samu wato training din a ahalul kitab sun ba training kafiran makka don duk wata tambaya za a annabi sallallahu alaihi wasallam je ku tambaye shi game da rai ina rai yake cikin jikin mutum je ku tambaye shi kissa ashabul kafi ku je ku tambaye shi sarki zulkarnaini ku je ku tambaye shi kissa ashabul janna ku je ku tambaye shi kaza su yahudawa ku tuwo kafirin kursha ku je ku tambaye annabi kaza ku je ku tambaye shi ku tsure tambaya ta annabi kenan to kazalika su ma ahlul kitabi su ma annabawan su haka Allah madaukakin sarki su yace yasaluka ahlul kitabi yahudawa suna tambayarka an tunazzila alaihim kitaba min as-sama ka saukan musu littafi daga sama ya rasulullah ina abin suke tambayar ka su ahlul kitabi suna tambayar ka saukan musu wani irin littafi daga sama mala ya ce wannan aya ta fi game da malaman yahudu lokacin suka ce manzo Allah da so su koyi shi suka ce ka saukar mana littafi daga sama wanda a dunkule ba Qur'ani da aka saukar da shi sura sura aya aya ba a a san ka saukar littafi complete daga sama kamar yadda aka saukar da at da Injila kama atabihi Musa jumlatan kamar yadda annabi Musa ya zo da littafin at-taura dunkule ko sai ta at-taura alluna an ka tura su dunkule gaba ɗaya annabi Musa ya tura su ga mutane da ya tura ita suna gudu an maraki hankali ne ta ce rikice ba su suna Allah sun kawo cikin ka kai saboda ka at-taura an saukar da ita complete linjila an saukar da ita complete zabura an saukar da ita complete to so suka shi ko qur'ani wai don za a saukar da shi kaɗan kaɗan cikin shekara 23 domin ƙur'ani bai sauka dunkule ba kaɗan kaɗan aka dinga saukar da shi in wani abu ya faru sai a saukar da shi kaɗan kaɗan ko ba haka wa bil haqqi anzalna wa bil wani anzalna ma'ana mun rarraba shi mun kakkasa shi an dinga saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan lisa ƙara abu alam na don ka dinga karanta shi ga mutane ala muktin ala tamahulin wa tarayyu kaɗan kaɗan ana wa ana ba mutane in sun gane a kuma ƙaro musu in wani abu ya faru ana baɗa hukunci sai a sauko da aya ko sura sai sai bayani sai a wuce wurin sahabbai sun haddace to ƙur'ani haka din aka dinga yi mai har shekara 23 yana kusa hada shekarar da manzo Allah ya zan babu sai da aka kusa da ƙur'ani cikin kwanakin da manzan Allah kuma yana kusa barin duniya an kusa da ƙur'ani to haka ƙur'ani ya dinga sauka cikin shekara 23 to su ku abin suka so sun su kai Allah kuma ya saukar da ƙur'ani a saukar mai da ƙur'ani complete haka na suka so to mi cikin sarki ya ce wa ƙarar labina kafaru kafirai suka ce laula nuzila alaihi alƙur'anu zulmatun wahid don me ba a saukan mai da ƙur'ani jumlatan dunkule wahida guda saukowa guda ba sai Allah ce kazalika mun saukar da shi rarrabe ne linusabbita bihi fu'adaka dan mutabbar zuciyarka da shi warasalnahu tartila kuma rera ta rera manzo Allah kuma ya fi saukan mai da Qur'ani mala'ika na karantawa yana saurare da farko in ana saukan mai da Qur'ani yana bi sai Allah madaukakin sarki ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu manzo Allah kuma in mala'ika ya so Qur'ani ina karanta mai sai shina bi mala'ika na karanta shi ma ina bi sai Allah ya ce a'a la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshen kada karanta qur'ani bihi ai da karatun qur'ani kaka motsa harshen ka kan ma kai kurcin komai ishirin dai ishirin ka dai lita ajala bihi don kai gaugawa kama qur'ani ka haddace shi kaka haka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu muka dauki nauyi inji Allah za mu tattara ma shi cikin zuciyarka wa bayanahu da bayan kuma za mu cusa ba bayanin ka kai kai bayani tsakaninku da Allah jama'a shin bayanin qur'ani wurin wa ya kamata a same shi eh wurin manzo Allah sallallahu to yanzu wani mutum ya to ya ce ba a buƙatar bayanin manzo Allah amma shi yana buƙatar bayani da yaran mutane saboda haka Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana ko mu muka dauki nauyin tara ma qur'ani wa qur'anahu da karatunsa fa idza fattabe fattabi qur'ana inna alaina tumma ina alaina bayana kaɗarar magana sannan gare mu ne mu ne bayanin da ƙar'ani bayanin shi yake mu ka dauke nauyi maka bayanin shi sarka allah maɗaukakin sarki ya tusa wa mala'ika mala'ika da ya tsaya wa annabi bayanin qur'ani yana so kawai musu daga ya faɗa daga sura wagga aya da take saboda kenan bayanin qur'ani wurin manzo allah ya kamata a shi don mai saboda shi ke samun sako daga Allah wannan sura wannan aya ga bayan da abin da bayan saboda duk da wani mutum ku so shi muku fahimta mutum hadisi ku rabi da hadisi ku riƙe qur'ani dai zalla sannan yake ya bace ya fitar da ku ubangiji Allah ya kare ku saboda ka yan uwa musulmi annabi sallallahu Allah ba dokokin sun ya so kame da qur'ani kaɗan-kaɗan-kaɗan, kadan saboda sahabbai su rike su sahabbai su sanar da yawa littafin su gabace mu ba su samu irin abin da qur'ani ya samu saboda ga su da yawa kuma an sokar su dunkule wasu ka hana hannata a taura cikin bani isra'ila ba su da yawa an cike ko mutum goma ba kai ba duk yawan bani isra'ila wasu ka hana hannata a taura ba su kai mutum goma ba kolin jila wasu ka hannata ta ba su da yawa cikin al'ummar gaba ɗaya suna tsara amma ƙur'ani waɗamin mutum ne suka fi ƙur'ani cikin al'ummar tsakanin waɗanda annan da waɗanda suka rasu ba ka ma iya gida yanzu tun manzo Allah yana da gaske da aka samu hafizin Qur'ani waɗanda sun karanta Qur'ani sun maimaita ga manzo Allah da saboda haka ake nan saukar da shi kaɗan kaɗan ya yi hikima hadda mata ma an samu hafizai sun zamanin manzo Allah hafizin Qur'ani mata to bale yanzu ka iske ɗan shekara goma ya hadda Qur'ani kaf shekara ce goma ya hadda Qur'ani ko shekar jana ga annan wata ɗaya yarinya ya ƙarama, an hajjifar ta goma ta da hizo arba'in eh wani bai kai goma ba imamu shafi'i ko da ta ƙur'ani da kai shekara goma imamu sayyidi ma suna ƙarami har ta ƙur'ani za ka san ganin 'yan ɗaya kuma da ƙur'ani shekarar 'yan kaɗan kaga wannan na daga cikin mizana da ƙur'ani da gina to Allah ta ba mu yi kun gane ba to shine Allah madaukakin sarki yace qad sa'alu Musa haqiqa sunwa annabi Musa tambaya akbar min min zalika yadda mafi girma daga wannan tambaya da aka yi maka kenan ya rasulullah kada ranka ya bada don yahuda sai ma tambaya ya kure sunwa annabi Musa tambaya ta shi wannan girma su sun roƙe ka ka saukar da littafi dunkule lokaci guda kai musu haka to sun wa annabin su tambaya wata yau ga hadari wata irin tambaya ce faƙalu suka ce arin Allah gwada muna Allah jaharatan bayyane bani isra'il suka roƙi annabi musa in ka in kana son mai imani da ke ka gwada muna Allah ido da ido mu gan shi ai wa gasa mata ya haɗa ko saboda bi saboda an ce ba a ganin Allah duniya ba a ganin Allah duniya inda ya ce bil adam ne ba haka Allah to yanzu ku suke a gwada musu Allah akwai matsala ko babu shi yasa lokacin da suka tahi suka gara da Allah annabi Musa ya za'a mutum 70 suka tahi don su ji magana Allah su tabbatar da annabi Musa na magana da Allah kuma su tuba ga bautar ɗan marki na sun annabi musa ya kwashi mutum saba'in sun kace da sun kace suka ji magana allah sun tabbata wannan ba magana bil'ada ba to sai suka ce mu ne sun muka gwada mana allah magana ba mu imani da kai ka gwada mana allah irin irin mun bai kuma allah yana jin su ai malam shi kenan allah sai izu musu tsawa ta kama su sai ga yawancin saba'in sun mutu ga kwanci sun mutu annai musa shi a tsaye yadda mutanen ga lalle babu mai motsin cikin sun mutu kuma ga yasun gida sai da ya za'a mutum saba'in ya turu su yanzu iya kowa gida biyu da ce musu an baka yara zuwa daji duk gaba da sun mutu misali in kuma yayi za ka kuma uwayensu annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam sai kan magiya ga Allah ya kamaro rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya ya ubangiji inda ka so da ka halakar da su gabanin in zo da sunan tun san gida Allah da ka kashe su kahin aburun su Allah da ya himi su su ga sina so ya hadda nima Allah ina roƙonka Allah ka raya musu su tashi annai musa ya taba kwan allah ya yi ta magiya da allah ya tafta da allah ya tashe su ku tambaye da sun kawo annai musa ya gwada musu allah ta yi haɗari ta yi girma bisa ga cewa a ɗauka musu da ƙur'ani dokule to shi ne allah gaya ma annabi allah shi zuciya manzo allah ta kai hankuri ya rasu fa qarsa alu musa akbar min zalika hakika sun wa annabi musa ta take wannan girma faƙalu suka ce arina Allah gwada muna Allah da harakan bayyane Allah ya ce fa aka da sun sa'ika sai tsawa ta kama bi zulmihim saboda zalunsu zalunsu su ai ja'a ja'atuhum min sama samai naru wuta ta zo musu daga sama fa a halakar musu ta halaka bi tawbi zulmin sadi zalunsu zalunsu ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم bayyana. sannan suka riƙi bautar ɗan maraƙi suka rike dan malaki matsayin abin bauta gare su bayan hujjoji sun zo musu daga Allah madaukakin sarki duk da haka fa afauna an zalika Allah sai muka yi afwa daga wannan muka yake musu afauna an martakabuhu ma'a zulmi ma'a zulmin bihim ma'ana Allah ya yaki musu tare da abin suka hau suka aikata na zunubi da girman laihinsu da ha'in sai Allah ya ce wa na Musa sultanan mubiya mun bai wa annabi Musa hujja mabayyana sultan zahira tuwar sirqihi wa sihhati nubuwwati Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi Musa hujja bayanan na mai ƙarfi wata ke bayyana gaskiyar annabci annabci da manzanta Imam Tabari Allah shi masa rahma yace wa tilka al-hujja hiya al-ayat al-bayyinat waccan hujja ya ce ayoyin da Allah ya bashi guda tara allati atahu Allah iyaha wadda Allah ya ba su Wanda Allah ya bashi annabi Musa ayoyi guda tara daga cikin su akwai a sanda in ya saki da kuma maciji annabi Musa daga cikin ayoyin da aka bashi akwai in ya samu hannu cikin hamata ya fito yana haske kamar rana ga kwaɓi ga tsufana ga jini waɗannan ayoyin guda tara suna Allah ya ce ya wa annabi Musa sultanan mubin hujjoji bai rannu kenan yan uwa musulmi idan mutum bai son gaskiya wallahi malam duk abin da ke bai yadda sai ce ba gaskiya na idan mutum bai son gaskiya duk abin da hagwara nuna bai yadda wata hanya zai biyuwa daban sai ya kauce amma mutum da ka son gaskiya ko ba kamin hujjoji masu yawa yana gamsuwa ko cikin mutane har ɗabi'a su haka take wani na fahimta ka kai tsaye wani kuma sai ka wahala sai ka yi ta bayani ka hanyar fahimta wani bi ma fahimta gaba ɗaya cewa ana kai barko ka wutar da kanka ba ni wallahi duk abin da kawon bayyana haka ɗin zai gaya ma wani duk abin da kasan kayan ni wallahi ba zan yadda ba saboda haka kalawa ƙara su mutum ka wucewa kawai ni ba zan sai ka ba to haka bani isra'ila suke ba su fahimta annabayansu ba su fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba su da niyyar imani saboda hasada a cikin zukatan su ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce warfa'na fawqahum mawdu'a dora muka ɗaukar ko ƙaton dutse akan kan garinsu da mi sake mata dalilin alƙawar suka ɗauka suka saba wani sai suka bala'i suka ga musiba suka ce wallahi za su riƙe lissahin a tsawa da ƙarfi amma sai suka sake suka ƙiya sai to shi kenan zan gwada muku imani ana son a yi shi da gaske mutum ko yana kusa mai sola yana imani sai Allah ya mu dutse katon. ya taho saman garinsu dutse bai sama bai kasa sai Allah matsatsakin sarki ya ce ko zo ma a ce na kun bi kufa ku riƙe abin da muka baku da ƙarfi ku riƙe a tsara ku yi aiki da ita ku kama sallah a ce wallahi ma na mutum ya ga bala'i dole ka imani walau sha a ka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da duk wanda a cikin ƙasa Allah ya imani bani isra'ila dutse na an ka ɗauko saman garin su an kawo suna kallo ne kamar ya jiske su kun babu inda za kana ta dutse sai zan mutum suna sallah ijiya ce ga suna suna sama goshini na kasa don gare kamar dutsen faruwa na zai wa inda sakalan jabal kawo ka annahu zillatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bikum wallahi sai ga kowa musulunci kowa na gudun bala'i dutse ya faɗo mai halaka saboda ka in Allah ya gana ma wallahi kowa imani malam ba ka ganin mutum na in yi bidare ya ta harakoki na banza amma ran da ciwon ciki ya kan mai kwana ka yana kira Allah ba bala'i ya gani ba amma lokacin da lahiya lokacin kwana suke suna harakoki na ba su amma da Allah ya kan kama shi kaɗan bikin ciki zai ciki ya kaba ciwo ko hannu ya kaba ciwo ko idanu su kaba ciwo ko haure ka kwana ba kai kwana sai fara kana kana kana kira Allah amma ran da mutum ya kuce kuma sai ga ko kuma maharkoki ne ba su da to haka an kawo bane Isra'ila aka dauka duti katu aka aza saman Allah ya tabi misaqihi saboda wato hannuwar suke da amsar suka alƙawarin da tiwo bilmi sake sanadiyya alƙawar da suka suka ƙin aiki da shi sai Allah ba kusurcin sarki ya ce wa ƙulna lahu ko muka ce musu udukul babu sujjadar ku shiga tsohon wannan garin kuna masu jada, kuna masu dukawa wani garin da Allah wadda kuka zai ce su shiga inda waɗannan jabagara ba in za ku shiga kuna masu dukawa za ku shiga amma ku suka kiya suka canza suka shiga suna jan gindi kuma abinda Allah ya ce musu ba su yi shi yasa mala aka ce wani ba yahude na to ai ma mu ya illa to shi ba yahude duk umarnin da aka bashi wallahi ba na dai in ka ce bai gabas ya mutu. in ka ce kudu arewa ce shi ba yahude haka dabi'a ce bai taba miƙa wuya shi abinda aka to kadiba da Allah madaukakin sarki ya ce musu udkhul babu sajada ku shiga kofar garin nan kuna masu jada kuna masu dukawa amma suka tashi shiga suka shiga suna jan gindi ba su yi da aka don ka su yi abinda Allah ya ce su yi a ga ba su yi ɗa'a ba su yi kasar wani mutum haka na yake duk da kai da shi gilmi na sa akwai wasu mutane gilmi aka ce musu biyu da kaka so shi bai yaka in ka ce hita ƙofa ga sai ce bai hita wa gare hika Allah ya sa kashe shi aka yi ƙofa ga wala bai waccan bai tun da bai an ka ce mai nan to bai to Allah ba mai haka Allah in yi ce nan to zama lahiya ɗaya kai nan in ba kai nan ba to abin da sai ko lahiya zama kanka bayan haka da Allah kawai ce wa kulna lahu Allah ya ce muka ce musu la ta azu fi safi kada ku yi ta'addan kira a sama da yin sura a sama don an ce ku zaɓi ran zafi hutu suka ce mun zaɓi a sama a saman hukun zaɓa su ce mun zaɓi a sama mutane a ilata ke duk yahudawan nan To amma kuma sai aka jarabe su ra a sama sai kihin da suka tura a sama sai dinga tasowa sama ruwa hululu kasan jarabawa su ko sai su yi dubaru ba kama ciyin suke ba abin da suke sai su yi haku in yi kaburan rallaye sai su yi tsebi an yi su ko ba yi su ba <laughs> ko a sai a jayarwa a jayarwa ga wani wuri sai kihiya tuho inda bai iya kuma haku ke sai ya taru ya taru a samarin lahadi sai su yi su sai mutane suka ce wallahi wani ku bai suka ji aiwa suna mun kai mun yi su halar ɗan mun su ba su an ka ce kama yi mai su ba illa kawai dai haƙuna mun kai su kama Allah da mun kai muka ne su wani suka ce to wallahi wani in ku ne musu wa'azi waɗan mutane Allah halaka mu zai idan lima ta izina ƙawon Allah mu hulikum a wa'azu a rabu shari al-muhim dai yahudawa ba su yi abin da Allah ka so sai Allah ya ce muka ce musu kada ku yi ta'addanci ta haya yin su ra'asa ba kamun ki ra'asa sai Allah ya ce wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka rike alƙawli mai kauri wato da gare su wanda aka nan ba su cika ahadan wasiqan muakkad suka ki cika alƙawli shi yasa lokacin da Allah ya tashi halaka su masu makuntan nan kowa ya shiga gida ya rufe cikin dare sai Allah ya kuma su musiba duk matashi an mai sai alade duwan suka yi sunna duk wanda a matashi an mai sai alade shi ko duk wanda a tsoho an mai sai bigi sa ya tawa ya kuwa bai bai zuwa gida ne eh ina magana zuwa ku mutum an canza halitta sai an shafe shi to shi da ba na ana cikin wannan yanayin aka samu su ko sai ta ka tanga yalle leka ko da leka sai ga da cijiya kuma biyu duk biya ne masu biya ne kamun ki masa sun kuma alade sai su yi ba da labarai su jima an hanyar banna. Ta mi ce wala tun mutuntan nan sun kuma haka shi ne bayan kwana uku sai allah ya kashe su gaba ne ga bayan kwana uku duk allah ya halaka su to kaga in kaddiba sun kiya Allah ya gwada musu ya Allah ya halaka su shi yasa ya kwa musulmi wallahi ka bar ganin ka sa abu doka Allah an kyale ka halaka ka za a yi tsaye wala baka sani ka halaka nan tsaye baka sani ba kai ka riga ka halaka ba a bashe ka biri ba ba a bashe ka alade ba amma ko ka halaka dan an gama da ubangiji Allah ya kare ka sai Allah madaukakin sarki ya ci kuma na qadhihim misaqa fa sarki ce ma na ƙazihin misa ta dalilin walwale alƙawalin su yahudawa sun yi alƙawali ɗaya sun walwale sun yi biyu sun walwale sun yi uku sun walwale ta dalilin walwale alƙawalin su in ji Allah sai muka ƙini musu albarka ka san mutum ya ka ƙini mai albarka ƙara lalacewa ya sai ƙara shiga daji shi ka sa ba a san mutum ya aikin za a la'ance shi in an ka la'ance ka sai ka lalata ka ƙara shiga daji shi za kuna ganin ɓarawo tun yana sata cikin gida ana haɗin duk wanda ya sata ga Allah ya tsini mai alwarka haɗa shi sai ce amin ko bai cewa abin haɗa shi dole ya ce amin ka a gane shi na to kaga an a tsini mai alwarka suna sata cikin haida makwabta ya ji makwabta ya fara sata ana haɗin Allah ya tsini makokarawo ana nan sai ya kama sata cikin unguwa gaba ɗaya haya ya kama sata cikin gari sai yana sata babu magani haya ya kuma na sata da asiri kaga an ƙara shiga daji ke ba kuna ganin ɓarayin hondoni ba ɓarawan honda ya bi bokaye da miyagun malamai har an kai lokacin da duk cutin da an ka samu honda da ya buga yana tashi duk kiwitin nan gaba ɗaya zube sai sa wanda ya tare shi ai satan ma ba ta kai haɗa ya tsahin da ya kai ba ko ta kai saboda babu sallah bai sallah duk waɗannan matsafatan da na gani ko sallah ba su yi ka ce ka bincika da duk gumagumin ɓarayen da ka sanya argungu wala malam ba sallah don yin suka yi sallah maganin su ya kage ka da ka ɗiba albarka in an ka tsine mutu albarka ɗaya an kuma tsine mai biyu to ƙara lalacewa ina yana kuma baya ina kuma baya yana kuma baya ko da aka samu ya riga an gaba da shi can sai a samu ɗaya wani ya bige shi ya mutu shi kira an gaba da shi wasan ya ka tsarawar da aka bigewa a same taya ko ya gudu wani ko sallah bai samu ka ga mutum saboda sata kowa roƙo Allah ya kai za a kashe shi ni wallahi na ga barawan da har uwayen su suke dai a kashe shi dai su huta uwayen suka yi suna gurin Allah ya sa a kashe shi dai wata rana su huta can ku sai aka yi sa aka kashe shi shikenan su da labarin ku shikenan mun huta saboda tsinuwa an ce mutum yawa a tsine ma daya a tsine ma biyu a tsine ma uku cikin sai mutum a gama amma yana sama albarka ko shi Allah shi ma albarka ko shi Allah cikin gidanku a sama albarka uwayen sama albarka ƴan uwan sama albarka ko shi ya kama ci gaba shi na Allah maɗaukacin sarki yake cewa ma na ƙazihin misa ƙahun la'annan ta dalilin walwala alƙawarsu Allah ya ce muka la'ance su wa kufurhim bi ayatin lahi da kuma ta dalilin kafirta su da ayoyin Allah maɗaukacin sarki wa qatlihim al-anbiya da kuma kashin annabawa kai tai bi ghairi istaqin ba ta da haƙƙi ka zakariya wa yahya alaihi assalam kama annabi zakariya sun kashe shi da annabi yahya sun kashe shi duka wannan aikin yahudawa ne wa qawlihim da kuma fadar suka ce na gul suka ce kai bari mu gaya mu abin da ya saba mu an san wa'azi ba mu karɓar wa'azi zukatan mu da hifi saboda ka dole abu da ka san a samun ba ko wallahi bai shiga yahudawa da kansu suka ce mu zukatan mu gulfin ruhe suke ruhe da makulli sun ruhe saboda haka duk abin da an ruhe wani ba kuma shiga dai. saboda ka in ka gaba yahudu ya ki imani dama zuciya ta ruhe take zuma ina fatan mun gane magana saboda ka suka ce qulubuna gulfin zukatan mu suna ruhe sai ce bal a'a baba Allahu ala'i, Allah na sanya ruhi akan zukata bi kufri ta sanadiyya su. fala yu'minu illa illa ba su imani sai yan kadan daga cikin duk wa'azin da manzo Allah ya ma yahudawa malama wanda an ka an ka samu ba su da yawa wanda an ka samu irin su Abdullahi bin Salam irin su wane ne ma yahudawa ba su da yawa su zamanin ba su da yawa saboda ku kai wa'azi ba su ganewa manufar su daban sun san ka sun san kai wane ne sun san abin da aka faɗi gaskiya ne amma yi abba ai shi ya haɗarin yahudanci ya Allah wa ɗaukakin sarki ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam wa bi kufrihim wa qawlihim ala Allah wa ɗaukakin sarki ya ce wa bi kufrihim kuma ta dalilin kafircin su da annabi isa saboda sun kafirce ma annabi isa alaihi salatu wassalam wa qawlihim ala maryam da kuma jiwa da suka maryam da zina sun ci na maryam alaihi salam ta yi zina a aiha annabi isa ta dalilin wannan jiwa suka yi mata suka ce ta yi zina Allah ya sai muka ɗaya musu albarka bautanin azimin suka faɗe wato ƙiran ƙarya mabayyana أي وكفرهم بعيسى عليه السلام أيضا ورميهم مريم بالزنا وقد فضلها الله على نساء العالمين الله يفي بتاتا أكم ما تنسى لكي كواكي دايا دليل هذا في الله وتوكيل تركي يجيني مس البركة saboda ka su yahuda sun iya karya kuna ganin ana jeho ɗabi'un su kaɗan kaɗan Allah ya jeho na su don kan mai aiki irin nasu Allah yana faɗa mana tsirar don kada mazan irin daga cikin ɗabi'arsu akwai ƙazanki duk inda ka iske mutum yawan ƙazanki ya yi mai yawa in ka iske ya ɗauko ɗabi'ar yahuda ya alama kai cikin mutane za ka iske wani shi ɗaya ka iske majalisi mazauna ya dinga faɗin miyagun ayyukan wasu mutane sai ce wane ai wallahi wane mazinaci na mutum ɗaya ka yi faɗi shi ya zo labarin mota su ce kai wani sai wallahi wani da ka gani ai wallahi ma yi na ko gashi bai wai ma'ana ta duk wanda ya samu bai barin bazawara bai barin budurwa bai barin hamma ta aure mai bari kuma la ka yaɗe ta to za ka yi wasu mutane ɗabi'a suke to yahuda su adda irin wani ƙazahi mutumin kirki sai a yi mai kazahi don a ba ta suna ne a ce ba na kwarai na ubangiji Allah ya kare wa qawlihim inna qatalna wa kasance ta yi dalilin haka nan sai Allah maɗaukacin sarki ya haramta musu ga addinin musulunci Allah ya haramta musu shari'a Allah maɗaukacin sarki ya ɗaya musu albarka to kada mutum ya yi koyi da su don kada ya shiga cikinsu su ko saboda sun san iya ma albarka na Allah ɗaya musu shi yasa suka zo ƙayan samun jama'a shi yasa ‘yan kadiba yahudawa babu sosai ko kaɗan tare da su to kun san Allah ya ne. tsini zan zafin abubuwa kuna kashe kudade manya don su samu abokan zama jahannama shigo cikin musulmi da aƙidu iri daban-daban har haya kuka ɗauko wani ya shigo cikin musulmi ya ɓata musu aƙida duk waɗanda kayayyakin da haka na social media haka ana kashe ma na duniya tsawara ga adam a jefa shi ana yin shirye-shirye iri daban-daban don a fata aƙidar musulmi wala da yahudawa sai a gama tun ya yi aski kamar mahaukata wala ma da aiki yahudawa akwai wanda ya gaya mana ba ya musulunta ya ce wala yawa ne akwai askin da aka ɗauko sojan haya sai a ɗauko su za a biya su shigo cikin musulmi su gwada musu irin wannan aski don su yi koyi su gwargwadon yawan mabiyan ku ta samu gwargwadon biyan za a musu aikin kada kai yayi da ka irin wata uku hudu zuwa shekara guda cikin musulmi askin da ka kai iya musulmi sun dauka shikin sai a fi a biya ka aikin da an kasa ta riga kai in wani sa wando na aka zuwa a fiya ba ɗin musulmi su lalace sai fara shigowa da shi da ya fara shigowa da shi dai mutum suka dauka suka dauka suka dauka nan sako ne aikin da aka turo shi kungila ta yara riga ya sanye sai sai a biya shi mu kunan saboda wawaye su yi muna yawa kai matashi ka ga wai irin wannan dunkulallen wani wani kitso na da ka gani kamar ɗaya mahaukata wallahi wani kitso gani har da mahaukuta na abin sabula ma bai yi saboda ka ubangiji Allah ka shigar da ku ku wallahi malam abin zai baka zai baka tsoro har kirdiyar larabawa ba kaga balarabe fari tabda shi ina magana larabci amma irin wannan kirkan da hagani ɗiyan arnabi suka yi ni saboda shi ɗan kwangila ya taita ko ya kai san kai tsaye ko kuma a'a ta hanyar abin nan tashoshi na abin nan na fifth light su za a ɗauka ka ji kana gani ɗan ƙanan kuwai sai ya taso wai shi aski irin wannan askin zai kana son ka hana mai gida sai a ce a ya taba su mai kyale shi a yi ƙunciya ka bari ya kai mina zai bari saboda ka wallahi mutane siya tara da yahuda da ka gani da sisa a yasa iri daban-daban don samu jama'a. Zuwa roƙon Allah ba da cikin sarki yana kare da sharri. to duk dalilin da yasa Allah ya fice ka shi ne Allah ka faɗi nan kuma da yake karatu ya riga yana da yawa kai da gaske ne ya kamata mu kwana insha Allah karatu na wata cikin tashi wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullahi وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله azizul hakima Allah ya gwada mu sati mai zuwa muna roƙon Allah mu cikin sarki nan zai kure Allah ka yahe mu ina kai daidai Allah kuma ba mu da kanta ya sami aiki da abin da muka ji insha Allah ta'ala mun sati mai zuwa gangaran nan su sai a zuwa a gangara ci gaba da insha Allah ta'ala Allah ka yahe mu kuma mu ka ba lafiya da lafiya Allah ka kuma Najeriya na buƙatar addu'a Allah muna roƙon ka zama da lafiya zai tashi hankali cikin jihar mu ya Allah kwantar da hankalinmu masu kashe-kashen mu cikin jihar mu Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah ka zama da mu lafiya suna roƙonka ya Allah ta'ala mutanen da aka kokan ma wato murmai Allah mu roƙe ka Allah kai musu magani Allah wa ku cikin su musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka an shahada muna roƙonka ya Allah ta'ala ka zama Najeriya lafiya Allah ka zama da Arewa lafiya Allah mu roƙe ka akwai marasa lafiya ba su lafiya Allah ka ba su lafiya da cikin su akwai Imam Aliyu Guza yi iya zuwa neman da asibiti Egypt kuma Allah wa cikin sarki ƙara mishi lafiya Allah ya ƙara mishi lafiya ka ya dawo lafiya cikin aikin da yake lafiya sauran malaman mu duka su Sheikh Abbas Jega kuma Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya ji ƙarshe ga bakar giro babanmu Allah Allah ka ba shi aljanna sauran bayan Allah musulmi duka Allah ko ya Allah ka jabu kafin kwara kai Allah mu roƙe ka da sunayenka wa'annan muka raka ke abokan ta mu irin su eh, honorable salihu ahmad kesi na roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah kai mishi rahama akwai irin su alhaji aminu zangina da kawal langumin dai Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah kai mishi rahama Allah akwai nasiru malam malam bako shi ma yana da cikin mutanen ma'aikacin nasu ne asibiti Allah ya gafarta mishi Allah ka ba shi aljanna Allah ka ba shi aljanna akwai aljanna balarabe Allah ka gafarta mishi Allah ka ba shi aljanna akwai abokan mu irin su tukur yakubu tike Allah Allah ka ba shi aljanna Allah ka yafe masa da sauran abokan da muka rasa duka mu roƙo Allah mu cikin sarki shi yaje musu Allah ka ba su aljanna akwai mahaifin abokinmu mai damisa wanda shago suna nan bakin masallaci amma shekarun jiya ko jiya ne ma jin Allah Allah ka jikan mahaifin shi Allah ka gafarta mishi sauran duka yan uwa da a da iyaye da kakanni Allah Allah ka gafarta musu Allah ka ba su aljanna kuma in kama ta zo Allah ka samu shiga da imani za mu wani baki ربنا عليك توكلنا واليك واليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين you.